Yohana Sura ta goma sha takwas Bayan da Yesu ya yi maganan nan, ya fita shi da almajiransa zuwa hayin rafin Kidron, inda wani lambu yake, ya kuma shiga da almajiransa. Yahuza ma wanda ya bashe shi ya san wurin, domin Yesu ya saba haɗuwa da almajiransa a can. Yahuza kuwa bayan ya ɗauko ƙungiyar soja da waɗansu dogaran haikali daga manyan firistoci da farisiyawa suka zo wurin rike da fitilu da jiniyoyi da makamai yesu kuwa da ya san duk abin da zai same shi ya yi gaba ya ce musu wa kuke nema suka amsa masa suka ce yesu banazare yesu ya ce musu ni ne yahuza kuwa da ya bashe shi yana tsaye tare da su da Yesu ya ce musu, Ni ne, suka ja da baya da baya har suka faɗi. Sai ya sake tambayarsu. Wa kuke nema? Suka ce, Yesu ba Nazare. Yesu ya amsa ya ce, Ai, na gaya muku ni ne, in kuwa ni kuke nema, ku bar waɗannan su tafi. Wannan kuwa domin a cika magana da ya yi ne cewa, a cikin waɗanda ka bani banyar da ko ɗaya ba bitrus kuwa da yake yana da takobi ya zaro ya kai wa bawan babban firisara ya fille masa kunnensa na dama sunan bawan malkus sai yesu ya ce wa bitrus mai da takobinka kube ba sai in sha kokon da uba ya bani in sha ba sai ƙungiyar soja da shugabansu da dogaran nan na yahudawa suka kama Yesu, suka ɗaure shi, suka tafi da shi wurin Hanana da fari, don shi surikin kayafa ne, wanda yake shi ne babban firis a shekaran nan. Kayafa kuwa shi ne ya yi wa Yahudawa shawara cewa ya fiye musu mutum ɗaya mutu saboda jama'a. Sai Bitrus sai bi bayan Yesu, haka kuma wani almajiri. Almajirin nan kuwa sananne ne ga babban firist. sai ya shiga har gidan firist ɗin tare da Yesu. Bitrus kuwa ya tsaya a bakin ƙofa daga waje, sai ɗaya almajirin da yake sananne ga babban firist ya fita, ya yi magana da wanda yake jiran ƙofa, sa'an ya shigo da Bitrus. Baranya da take jiran ƙofar kuwa ta ce wa Bitrus, Anya, kai ma ba a cikin almajiran mutumin nan kake ba? Ya ce, A'a. na ciki. To, baroli da dogaran haikali kuwa sun hura wutar gawayi don ana sanyi, suna tsaye-tsaye suna jin wutar. Bitrus ma yana tsaye tare da su yana jin wutar. Sai babban Firis ya tuhumi Yesu a kan almajiransa da kuma koyarwarsa. Yesu ya amsa masa ya ce, Ai, na yi wa duniya magana a bayyane. na kuma sha koyarwa a majami'u da haikali inda Yahudawa duka sukan taru, ban faɗi komai a ɓoye ba. Don me kake tuhumata? Tuhumi waɗanda suka saurare ni akan abin da na faɗa musu, ai sun san abin da na faɗa. Da ya faɗi haka, wani daga cikin dogaran da suke tsaye kusa ya mari Yesu ya ce, Haka za ka amsa wa babban firist? Yesu ya amsa masa ya ce, In na faɗi mugun abu. to ka ba da shaida kan haka, in kuwa daidai na faɗa, to don me za ka mare ni. Sai Hanana ya aika da shi a ɗaure wurin kaya fa babban firist. To, Bitrus kuwa yana tsaye yana jin wuta, sai suka ce masa, Anya, kai ma ba a cikin almajiransa kake ba? Sai ya yi musu ya ce, A'a, ba na ciki. Sai wani daga cikin bayan babban firist wato dangin wanda Bitrus ya fille wa kunne ya ce, Ashe, ban ganka tare da shi a lambun ba? Sai Bitrus ya sake yin musu, nan da nan kuwa zakara ya shara. Daga wurin kayafa kuma suka kai Yesu fadar mai mulki, da asuba ne kuwa, su kansu ba su shiga fadar ba, don kada su ƙazantu su kasa cin jibin ƙetarewa. Saboda haka, Bilatus ya fito wajensu ya ce, Wace ƙara kuka kawo ta mutumin nan? Sai suka amsa masa suka ce, Da wannan ba mai laifi ba ne, ai da ba mu bashe shi gare ka ba. Bilatus ya ce musu, Ku tafi da shi da kanku muna, ku hukunta shi bisa ga shari'arku. Sai Yahuda suka ce masa, Ai ba mu da ikon zartar da hukuncin kisa a kan kowa. wannan kuwa don a cika maganar da Yesu ya yi ne, wadda ta kwatanta irin mutuwar da zai yi. Sai Bilatus ya koma cikin fada, ya kira Yesu ya ce masa, Ashe, kai ɗin nan, kai ne sarkin Yahudawa? Yesu ya amsa ya ce, Wato wannan faɗarka ce, ko kuwa waɗansu ne suka ce da ni haka a wurinka? Bilatus ya amsa ya ce, Ni ba Yahude ne. ai jama'arka da manyan firistoci su ne suka bashe ka gare ni, me kai? Yesu ya amsa ya ce, Mulki na ba na duniyar nan ba ne, da mulki na na duniyar nan ne, da barori na za su yi yaƙi kada a bashe ni ga Yahudawa, amma hakika mulki na ba daga nan yake ba. Sai Bilatus ya ce masa, Wato ashe, sarki ne kai? Yesu ya amsa ya ce, Yadda ka faɗa, ni sarki ne. domin haka musamman aka haife ni don haka kuma musamman na shigo duniya domin in shaidi gaskiya kowane mai ƙaunar gaskiya kuwa yakan saurari muryata bilatus ya ce masa wani abu ne shi gaskiya bayan da ya faɗi haka ya sake fitowa wurin yahuda ya ce musu ni kam ban same shi da wani laifi ba amma dai kuna da wata al'ada in idin ƙetarewa ya yi nakan sakar muku mutum ɗaya to kuna so in sakar muku sarkin yahudawa sai suka sake ɗaukar kururuwa suna cewa a'a ba wannan ba sai dai barabas barabas ɗin nan kuwa ɗan fashi ne